wasallam gabanin malam ya fara a babanmu marigaya shek Tofik Allah sa ya huta shek Adam Baba Allah sa ya huta na shek abu Samad Habibullah Allah ji kansu Allah ramshe su baki daya babu shakka ba mu da lokaci kamar ne ke mun saba malam zai ci gaba da karatunsa ya zama la in ya shirya fale tafaddal wa jazakallahu khaira إن الحمد لله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 su ne alfirkatun najiya su ne ahlusunnati wal jama'a muna roƙon Allah Allah ka tabbatar da mu ka dawwamar da mu akan aqidan ahli sunna mu yi rayuwar mu kan aqidan ahli sunna ranar mutuwa ta kai Allah ka sa mu cika ahli sunna Allah muna ka in kiyama ta yi Allah ka tada mu ahli sunnati wal jama'a karkashin jagorancin annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ranan da Allah ke bayani yake ce muna yawma nad'u kullu unasin bi imamihim يوم ندعو كل أناس بإمامهم ranan da zamu kira dukkan mutane kowace al'umma zamu kira al'umma al'umma kowane al'umma limamin suna gaba wato wanda suka bi shi akan koyarwan fahimtar aƙida, akan koyarwan fahimtar lamarin addini yana gaba suna baya to kaga wanga ranan bayan Allah in aka tada kai limamin ka ne manzo Allah ai magana ya kare shi yasa muna rokon Allah idan wannan ranan ya kai wanda zai muna jagoranci a tada mu muna cikin layin manzo Allah a tada mu muna cikin al'umman manzo Allah a tada mu muna cikin waɗanda muke jira manzo Allah ya yi ceto mu shiga gidan aljanna da mu da ƴan wayen mu duka baki daya bayan Allah babu shakka muna roƙon ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala muna sake gode ma Allah da ya kawo mu a cikin wanga rana mai albarka cikin wanga dare mai albarka ranar alhamis daren juma'a shi sa wanga dare yi ma manzo Allah salati na da muhimmanci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 Uh, kuma cikin gidan rediyo mai albarka sunan rediyo nan haske rediyo 91.7 ubangiji Allah ya mata albarka ubangiji Allah ya albarka mai yawa a ciki muna roƙon Allah subhanahu wa kan muryan darul hadith kenan da mu gabatar da karatu dangane da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na farko da muke roƙon Allah cikin wanga zama Allah ka lullubi aikinmu da ikhlasi ubangiji Allah muna roƙonka ka lullubi aikinmu da ikhlasi Allah muna roƙonka ka lullubi aikinmu da ikhlasi sa'annan abu na biyu Allah muna roƙonka tabbatuwa akan koyi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ka tabbatar da mu kan alkur'ani da sunna a kan fahimtar magabata bayan labarai wani bacin lokaci ba wanga zama kenan ko da yaushe mun zauna muna bayani game da waɗansu mazaje mazaje wanda ubangiji Allah ya halicce su musamman don yi ma manzon Allah ba manzon Allah tallafi ko taimaka ma rayuwar annabi Muhammad mazaje kenan wanda yake ubangiji Allah subhanahu wataala ya saukar da Qur'ani ya gaya ma Jibrilu jibril ya kaya da ya koyar da manzo Allah manzo Allah ya koyar da su direct wayanda muke zama nan ga muyi yi karatun su mazaje da muke kiran su rijal aular rasul rijal aular rasul da su da Allah in na ce da su da Allah tsakanin su da Allah isnadi da ke tsakanin su da Allah wato halitta biyu ne daga wato Allah ke nakkala ma jibrilu ya ce ya koyar da jibrilu ayoyin alkur'ani in jibril ya sauka direct ce ja wurin manzo Allah manzo Allah na jin wannan karatun direct sai ba wannan mazajen shi yasa wayanda muke maganan su a cikin wanga lokaci ina son ku gane su da Allah isnadi mutane biyu ne kurum ko ce halitta biyu ne daga manzo Allah da jibril shi Allah shi yasa su jin ayon qur'anin su qur'ani da suka jiyo Allah jibrilu manzon Allah Allah jibrilu manzon Allah kasan in ana neman isnada ali ba irin wanga isnadin mazaje kenan wa'anda yake yaku bayan Allah jagora annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Allah ya ba manzon Allah sako ya isar duniya ba kowa she su su ne kawai banda su ba kowa to wa'anga muke zama muke karatun su mazaje ne wanda yake ubangiji Allah da kansa ya yabe su a cikin alkur'ani da ayoyi daban-daban ina jin wancan sati mun shiga game da fadailu sahaba bi ma'ana falalan sahabbai a cikin alkur'ani falalan sahabbai a cikin alkur'ani aya biyu kurun muka ja amma da za mu yi bayanan ayoyin akwai malamin da ya ringa jero ayoyin da ke bayanin falalan sahabbai bai tsaya ba shin da kirga ayoyi daidai dari wannan kaɗan cikin da yawa kenan hmm. inda Allah ya fi yabon su sosai yabo mai daɗi domin kana iya ka san an yabe ka in aka gama ka da wani akwai wanda in an gama ka da shi wurin yabo to kai kanka hankalinka na kwanciya akwai wanda in an kira sunan shi an kira sunanka hankalinka na kwanciya akwai wanda in an kiraye shi aka kiraye ka bai maka daɗi. mun gane to wayannan da Allah zai kiraye su gabanin ya kiraye su sai Allah ya ce Muhammadur Rasulullah kaga an yabi manzo Allah ko eh, wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ru'ama bainahum wallazina ma'ahu saban sakina Allahu akbar wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da annabi Muhammad ka gaya musu ni Allah na ce a gaya musu bayan da suka yi mubaya'a yi ladhina ka innama innama yubayi'una Allah yadu Allah yi aydihim إن الذين يبايعونك yi يبايعون الله يد الله فوق أيديهم يد الله فوق أيديهم wanga in ban da su ba da kowa سوني nufi ba su ne kawai ban da su ba ana iya wani ayan a yi bayani sai a ce ayan ga ya sauko kan sahabbai to amma yana aiki kan kowa wanga su ne an gama da su magana ya kare wayanda suke maka mubaya'an nan to kasancewa mubaya'an da suka maka nan suka bude zuciyarsu suka yi mubaya'an nan to ba kowa suka yi mu baya ba Allah suka yi mu baya duk sanda kowanne su ya doki hannu ya dora cikin naka Ya dullah fauka aidihim wanga kurun duk wallahi duwa wanga aya ku je ku yi nazarin sai na cikin suratul fat inda sabai ba su samu komai ba wanga kawai Ya dullah fauka aidihim ya ishe su gobe kiyama su sai akan wanga su samu gidan aljanna Allahu akbar laqad radiya Allahu 'anil mu'minin إذ يبايعونك تحت الشجرة الله أكبر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة wannan icen nan wannan itacen nan tsananna ce wannan mubayan nan banda su ba wanda yayi sai sai aka ce alil mu'minin an tabbatar muna mu'minai ne manzo Allah ya ce Allah ya gaya min ba wanda yayi mubaya'a tahta shajara da zai shiga wutan jahannama shi yasa mun zauna nan bayanin su muke yi kullum in za mu yi mukaddima kurun mukaddiman su ya kai zama karatu to mun dauko abubakar muka yi bayani muka dauko umar muka yi bayani mun fara bayanai kan waɗanda kalman shahada na zuwa manzala na zuwa da manzanci suka rungumi abin irin su abubakar as-sabiqun awwalun mun yi bayanin su ko waɗanda yake manzala na zuwa irin su khadija irin su abubakar ire-iren su ali bin abi talib زيد بن aritha ده صهيب الرومي ده بلال ابن رباح ده خباب ابن الأرد الشد من عذب على الإطلاق الله أكبر ده زنيرة ده عمار ده ياسر ده سمية وإن قد دكم موكو بيانيس سنة كيم والسابقون الأولون أنا فرا واسك كاما سوني انفركم فركو ana nan muka zo muka yi bayani wanda suka zo daga baya bayan shekaru shekaru kamar su Umar bin Khattab sun zo daga baya ba mana a gabanin wato manzo Allah Isra'il Mi'raj suka zo kenan ko ba haka ba sannan ga su a ire-iren su Abdurrahman bin Auf su ma suna cikin as-sabiqun al-awwalun ga su Hamza bin Abdul Muttalib su ma sun zo bayan wa'anga mutane ana tafiya ana tafiya mutane na shiga musulunci har ansuwar suka zo suka zo suka yi ma manzo Allah mubaya'a bai'atul aqaba al-ula wa thaniya akai wannan duka baki dai aka koma Madina muka ta bayanin mata muka yi bayanin maza muka yi bayanin yara sa'annan bayan Allah muka zo muka yi bayanin ire-iren waɗanda musuluncin ya zo ya zo ya iske su kan musuluncin ya zo suna makka amma Allah subhanahu wa ta'ala bai ba su daman karban kalmar shahada ba sai san da manzo Allah ya zo fito makka wato 'yan baya baya kenan ire-iren suwa Khalid ibn walid hmm. ire-iren suwa Amru ibn As wato wayannan duka aslamu qablal fath ko kuma aslamu qablal fath suna nan to akwai wayanda ya ku Allah an yi fatu makka an kare an gama fatu makka arna ne sosai su musuluncinsu daga bayan bayan ya zo an yi wanga duka aka kare sannan ka zo arna ne ba tunanin masu yi musulunci ba kafirai ne bakakin arna ne waɗanda yake ka surgumin kafiri ne ka surgumin mushiriki ne sa'an nan kuma jigo ne a cikin kiyayyen manzon Allah da sahabbai da addini ba a tunanin ma sun yi musulunci sai ubangiji Allah ya fito ma al'umma ta inda ba zata ba to yau zamu zo mu yi bayanin yau karatun da zamu yi za ku gane cewa ana iya kaga mutum saboda miyagun aikinsa ko inda ya nufa ko abin da ya sa gaba she kana mai tunani wanga ai ya kare nashi kenan a'a ba bai kare nashi ba Allahu ya fa'alu ma yasha kaga arne kafiri ko kaga wani fasiki ko kaga wani mai sabon Allah ko kaga wanda yake malam shi inda ya shiga ba alaman ma wanga ya zo ya bi Allah da manzon Allah to amma wayi gari a wayi gari ya kama Allah ya saya ma Allah ya saya wa sunnan manzon Allah fiye ga kai da aka fara da kai mm, ana yi a fara da waɗansu kan akai karshe sun zama wa'ansu abubuwa sannan sun zama wa'ansu doduna ba gane su amma waɗansu za su zo daga baya su zo su kama abin fiye ga wanda ma aka fara da su to shi yau zamu fara da wanda zamu mu zabi cikinsu guda babban kafiri ne shi da kaji sunan shi kafirci kake ji baya cikin makka amma daga baya ya zama wani daban to dalili ko shi wannan bawan Allah da zamu mu yi bayanin sa shi cikin gidan kafirci aka haife shi baban shi in an tara kafirai sa'annan masu kiyayya kuma cikin kafirai in an tara masu kiyayyan duka an gama mun gane aka tara su to in za a fidda jagora cikin masu kiyayya cikin kafiran shine jagoransu baban wanga wanda za mu yi bayanin shine abu jahali wanda za mu yi bayanin shine ikrimatu ibn abi jahal Allahu akbar ikrima mm, baban shi kafiri ne sosai kowa ya san wane ne ikirima sa'annan in an ce ikirima kai kanka ka san sunan da zai biyo bayan sunan baban ikirima abu jahal manzala ya masa da lakabi ya masa take manzala ya jinjina masa fir'aunu hadhihi umma fir'aunan ai fir'auna na annabi musa kenan ko manzala ce ni ma ina da fir'auna aka ce manzo Allah wane ne Fir'auna kai ce Abu Jahl ne Fir'auna na Allahu akbar Fir'auna abin da yasa manzo Allah ya kwatanta Abu Jahl da Fir'aunanci irin kafircin fir'aunan nan na abu jahal ya tsere mai e inda fir'auna na nan shai ya daga ma abu jahal hannu ya ce abu a kai na an gaishe ka domin abu jahal a lamarin abu jahal bayan allah yana da ban mamaki ko kuma in ce kiyayyen abu jahal yana da ban mamaki imamul kurtubi na bayani a cikin tafsirinsa game da lamarin abu jahal zan muku bayani don ku gane inda ikirma ya fito kuma duk abin da zan yi bayani na kiyayyen abu jahal da ikirma ciki hmm. duk wani kiyayyen da aka yi cikin makka 13 years nan da kaji an ce abu jahal yayi ana yawan kiran abu jahal ba kiran ikirma ne domin tun da baban na nan menene kuma kiran yaro kisa duk abin da kaga abu jahal yayi da ikirma ne domin ikirma da zan muku bayanin sanga ikirma da zan yi bayanin sanga ikirma da manzon Allah sira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya zo da annabtaka a cikin makka ikirma na da shekara daidai talatin ikirma na shekara nawa talatin ikra ya sauko manzo Allah wato manzo Allah ya girmi ikirma da nawa ya girmi ikirma da shekara goma to wannan na nuna cewa ikirima da inda ikirima ya musulunta to yana daga cikin asabiqun al-awwalun wanda yake kuma ya kai lokacin da yake mutum ne wanda yake balaga ashuddahu ko sai ya kai ya kusa kai wannan adin sai sa shi wanga Abu Jahal bab kasurgumin arne ne kafiri ne mushiriki ne kuma aduwun anid yana bakin kiyayya irin kiyayyan abu jahal kan manzon Allah irin kiyayyan abu jahal kan manzon Allah ina roƙon ma kowa cikin wanga dare da wanda suke saurara na duka Allah ya kiyayi kowa da irin wannan maki cikin rayuwarsa sa. irin kiyayyan abu jahal kan manzon Allah to duk wani al'umman musulmi duk wani musulmi da wanda ke saurara na da wanda ke kallo na ina roƙon Allah ya kiyaye ka da makiyi cikin rayuwanka irin na Abu Jahal amin kiyayya Abu Jahal wani musiba ne na musamman da Allah ya jarabci manzo Allah da shi Imamul Qurtubi na bada labari a cikin tafsirinsa cikin suratul jasiya yace qala muqatil imam muqatil na bada labari yace ayan gada Allah yace wa khatama wa khatama ala sam'ihi wa basari nazalat fi abi jahal. wanga ayan ga ta sauka ne kan Abu Jahal Abu Jahal da alwalid ibn mugira kuji abin da sa na nemi tsari game da wannan kiyayyan Abu Jahalin nan ko irin ire-iren kiyayyan Abu Jahalin nan zan muku bayani ku tabbatar ya kamata a nemi sari ko bai kamata a nemi sari ba Walid ibn al baban Khalid ibn walid yana daga cikin shi ma kasurgumin kafiri ne babban arni ne da shi da abu jahal suna tawafi cikin dare suna cikin tawafin ana tawafin shefire shi aka fara fira shefire ya tashi manyan maka na tawafi cikin dare mm, ai suke da kaba wannan lokacin suna fira suna fira fata'addatha fi sha'nin nabi sallallahu alaihi wasallam topikin nan suna tawafi topikin suna manzo Allah suna gulman manzo Allah hmm. shikenan she faqala abu jahal ku ji mamaki fa shi abu jahal yace wallahi inni la a'lamu annahu la sadiq sai ya ce ma walid bin mughira ya ce walid kasa wani abu ya ce ah. ya ce na ransa da Allah muhammadu yayi muhammadu mai gaskiya ne Allahu akbar shi walid ya ce ma yi shiru wa ma dulluka kana zalik wa aga maka yana kan gaskiya ya ce duba kaka ce min shiru na sabi da nake ci ni abuja ne magana na sabi da nake fadi hmm. sai ce barin ga maka ya aba abdi shams kunna nusammihi mun kasance muna kiransa as-sadiqul amin yana yaro karami fa ah. manzanci bai zo ba muna muna mai take muna kiransa as-sadiq al-amin mai gaskiya mai amana sai ce falamma tamma aqluhu wa kamula rushdu wa kamula rushdu nusammihi al-kadhab al-kha'in yanzu da ya girma inda ya kai ga ya zama dattijo shemu ta kiransa kha'ini mayodari makaryaci ya ce wallahi yana da gaskiya ne ni ban ni na san mai gaskiya ne wallahi inni la alamu innahu la sadiq na tabbatar mai gaskiya ne sai walid bin ghira ya ce abu jahl fama yamna'uka an tusaddiqahu wa tu'mina bi yanzu dai kana ga mun ga magana me ya hana ka kuma ka kai imani ka bi shi yace to yanzu zan gaya maka yace in bi in yi imani da shi matan kuraishawa su ce Abu Jahal yi imani da marayan Abu Talib Ya ce kamar ni da tijonga wanga yaro tim abu Talib da tijo kamar ni imani da shi wallahi ban imani da shi Ya eh, yi ban imani sam ba abin da zai sa imani yana yana wanga maganan الله يجمع جبريل ma Jibril ya sauko wurin manzo Allah afara'aita man وأضله الله على علم وجعل على سمعه وقلبه وجعل وختم على سمعه وقلبه أفرأيت رأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون to wanga ayan ta sauko bayan wanga maganar da Abu Jahl yayi ubangiji Allah subhanahu wataala ya aiko Jibril da wanga ayan wato Abu Jahl ya san gaskiya ya kiyaye to wanga bawan Allah ga shine wanda yake ya haifi ikrimatu bin abi jahal shi yasa ikrima ya tashi cikin kiyayya annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam aka yi kiyayya aka yi kiyayya duk inda ake kiyayya manzo Allah Abu Jahal ke jagoranci duk inda ake kiyayya manzo Allah Abu Jahal ke jagoranci har kiyayyan ya kai suka gamu ranan yakin Badar har kiyayyan ya gamu suka gamu yaushe ranan yakin Badar Imam ah, ah, Ibn al-Qayyim al-Jawzi na bada labari ranan yakin Badar ranan yakin Badar sai da al-akhnas ibn shuraik ya tambayi abu jahal suna sai fagen yaki ana sai fagen yaki sai shuraik ya tambayi al-akhnas ya tambayi abin nan abu jahal fagen yaki ga manzo Allah ga suna sai ce ya aba jahal ya abul hakam akhbirni an muhammad a am kadhib yanzu ga shi damu yaki manzo Allah ba mu labari makaryaci ne ko mai gaskiya ne sai ya ce duba <laughs> ya ce barin gaya maka inna muhammadan la sadiq manzo Allah ya gaskiya mai gaskiya ne wa ma kadhaba muhammadun qat ni tunda na san shi bai taba karya ba sallallahu alaihi wasallam walakin idza dhahabat banu qusay bil liwa wal hijaba was siqaya wan nubuwa fama yakunu li sa'ir quraish hmm. yace amma yanzu zamu kyale su sun tafi da shayarwa suka tafi da wato eh, yima ka'aba wato sutura suka tafi da ciyarwa me dai sauran muna suka kuma ce su annabawa ne shi yasa yakin ga shi an yi shi ba abin da zai hana yakin ga ikirma na sai bayan baban shi aka shiga aka fara yaki kiki kaka kiki kaka shi abuja ya fadi abuja na fadiwa wa'ansu yara biyu suka taushe shi abdullahi ibn mas'ud ya fidda wuyansa ikrima na kallo aka jefa baban shi cikin rijiya Allahu akbar shi yasa zan ba ku labari wato Ikirima dama ya zo badar da kiyayyen manzon Allah to bayan wannan kiyayyen nan ranan da zai bar badar ya bar badar kuma da sabon kiyayya yana kiyayyen manzon Allah gabanin a kashe babansa shi ya zo fagen yaki yana kallo aka fi da wuyan baban kuma da Abdullahi Mas'ud zai fi da wuyan ah, baban da yake kato ne ga tumbi kuma lafiyayye ne shan da ya hau kan shi ya zauna kan tumbi shi ya fi da wuyan Allahu akbar aka tabbatar an raba kan Abu Jahal an raba kan Abu Jahal da gangan jikin Abu Jahal a tabbatar ba wai zai sha an tafi kuma labari ya zo ya tashi ba yayi rantsuwa wannan ranar nan yace ya ransa da lata da uzza Abu Jahal yace na ransa da lata da uzza la udu ila ta abada hmm. ban kowawa makka sam she na je badar na kashe muhammadu bayan na kashe muhammadu zamu yace zan je badar in na je badar za mu yi kwana uku wannan wurin nan mu yanka rakunma mu ci mu sha giya karuwai su muna rawa sannan kuma in dauko kan muhammadu in kawo in kawo makka amma she ubangiji allah ya juya abin kan abu jahal ya saura madina ya saura madina kuma cikin rijiya ba ba ka iya kadu daga makabarin Abu Jahal abinda aka masa kenan bai Allah wanga al'amari ya ƙara ma wato ikrima kiyayya na musamman ya koma gida da kunya bai samu ma gangan cikin baban ya zo ya bisa ba ya je bayan shekara da ya tak suka shirya suka komo ranar yakin uhud yakin uhud da dai zo ikrima yana daga cikin jagororin yakin uhud da shi da khalid bin walid da aka fara wannan yakin yaki yayi yaki yaki yayi yaki bayan Allah ya kai in dai kuna da labari kuma mu yi bayani wanga kunji manzo Allah ya stage wa'ansu bayan Allah cikin yakin wato manzo Allah ya stage wa'ansu mutane yakin Uhud to amma amma bayan Allah shi aka samu masala masalan da aka samu shine sun dan saba da manzon Allah ikrima da Khalid bin Walid su wannan ranan nan kai ba mu cika son bayani ma ya rakin uhud ba hamza ya fadi mus'ab ya fadi anas bin nadir ya fadi sabon manzo Allah daidai saba'in suka fadi har ma suka sara suka saya da suka duba irin illan da suka yi ma manzon Allah da sahabai ranar yakin badar suka ce haza bi mi badar haza bi mi badar ikrima yace wanga abinda kuma da yakin badar to mun rama da wannan suka ci mutuncin hamza suka koma bai musu ba suka yi tunani suka ce kai mun an sun kashe muka kashe yanzu ba mu zo da wani abu ba ikrima ya sake kuma shiri sabon shiri aka koma khandak da aka koma khandak bayan Allah aka yi babban rami da su Abu Sufyan suka suka iske wannan babban ramin har Abu Sufyan da ya duba ya kalli wannan ramin nan Abu Sufyan ya ce hadhihi makidatun la ta'rifuha al-arab ya ce wanga makircin ga larba ba san shi ba babu shakka kuwa wanga dabaran yakin sufyan salmanul faris shi ya bada labari shi ya bada wannan ra'ayin manzo Allah ya ce ashiru ilayya ashiru ilayya salmanul faris ya daga hannu ya ce ya rasulullah mu farisawa idza khifna khandaqna sai kai wannan khandaqin nan akai wannan garuruwan garo duba ba iya asere a jawar su manzo Allah amma saboda sabar kiyayyen ikrima sabar kiyayyen ikrima shan da ikrima ya hau doki ya sallake wannan ramin da shi kuma da ya sallake wannan ramin ka ji fa shi ikirima da ya sallake ramin mutanensa na baya sojoji 10,000 ya saya gaban su manzon Allah sojoji gaban sojoji 1,500 da shi da Amr bin Abdulwud wannan ke nuna cewa lalle yana sabar kiyayya manzon Allah ko ba karamin kafiri bane yana wato kishin kafircin da yake kai har suna ce da su manzon Allah wa zai fito yayi mubaraza ali ibn abi talib ya fito ya raba amr ibn abd biyu sannan ikrima ya koma ikrima tuma abi jahal har ila yau bayan Allah da ya ga alaman wanga abin ba ci nasara ba ranan fathu makka ranan fathu makka bayan Allah wannan ranan bayan Allah rana ne da yake manzan Allah ya zo da sojoji sama da dubu talatin manzan Allah ya zo da sojoji sama da dubu goma annabi Muhammad da zai shiga makka har mutanen maka suka tabbatar yau da la taqata lahum an sallama ma annabi muhammad amma ikrima ya ce kashi ba zai yadda ba ikrima ya tara mutane inda khalid bin walid ya bi ikrima ya bi ga khalid nan ta bangaren musulmai ga ikrima ta bangaren arna aka buga aka buga sosai da khalid ya rinjaye su ya kashe wanda zai kashe ikrima ya doki doki ya sheka ya ce to yanzu na shi ya kare za shi kasan yaman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da lokaci ya kai manzo Allah zai shiga wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zai shiga wato makka ko ce zai shiga makka sai manzo Allah ya ce to ba damuwa mun shiga magana ya kare na yafe ma kowa da mutane hudu akwai ruwayan da ya ce mutane hudu sannan akwai ruwayan da ya ce a'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce na yafe ma kowa da mutane goma hmm. uktuluhum walau ta'allaqu bi astaril ka'ba ku kashe su ko da suna makale da labulin kaba na farkon su ikirima tubin abi saboda ikirima ikirima la haula wala quwwata illa billah in ana neman makiyi wato shi yana kiyayyen har yana ta'assubanci cikin kiyayyen ikirima ya doki ya ce shi bai zama makka ya tafi ya kare nashi kenan kuma ba abin da zai sa yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ikirima ya dauki hanya za shi hau jirgin ruwa in ya hau jirgin ruwan wato zai bar jaziratul arab don manzo Allah ya karbi ko ina shi sa za shi kasan yaman Ikirima ya kai dabda shiga cikin wannan jirgin ruwan ko zai hau wannan jirgin ruwan kaftin jirgin ruwan musulmi ne kaftin jirgin ruwan musulmi ne akwai ruwaya na farko kaftin jirgin ruwan ya ce duba shi ba zai taba yadda wani ya hau wanga jirgin ruwan ba shi ya tabbatar kana da ikhlasi ya mana ikhlasin nan duk wanda bai yi imani da Allah da manzo Allah ba bai hawan jirgin ruwan shi yasa haka in da ka hau shi kai wannan inda ka hau jirgin ruwan shi kai wannan eh, kalman kai kalman shahada in da ka hau shi kai kalman shahada sai kai kan ikrima da ikrima zai hau sai ya ce baka hawa akhlis shi kai kalman shahada sai ya ce wa kaifa wa ayyu shay'in aqul me zan fari yace kul la ilaha illallah she ka ce la ilaha illallah sannan ka hau jirgin ruwa sai ikirma ya duba shi yace ma harabtu illa min hadha abin da yasa na gudo na kai nan kalman ga ya koro ni nazo shan zo za hawan ga jirgin ruwan da wanga kalman suna bugawa eh, yana cewa baka hau yace na hau ai tunda na biya kudi yace ko ka biya kudi tekun ga da kalmar shahada ko ka biya kudi ikirima da shi suna bugawa matan ikrima ummu hakim ranan yakin uhud da ikrima da ya zo yakin uhud ya zo da ita ya bar aka gama ta da mata suna kidi suna rawa suna bayan mazansu saboda in maza da su gudu su ta musu kidi suna rawa suna musu iwu kada a yi gudu ka a gudu a bar fagen yaki wato ita ma kasurguman kafira ce ta ma ranar fatu makka shi ubangiji allah ya shiryar da ita annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana karban mu baya an mata kamar da muka ga kun Allah bai taba mace bai taba sa hannun shi cikin hannun na mace ba shikenan bayan Allah shiga ta nan ta zo da zuwan ta wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce me ya kawo ki tace manzo Allah na zo yi kalmar shahada ne manzo Allah ce matan ikirma tace kwarai manzo Allah ni ma na tuba namijinki tace ya rasulullah ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama haraba ikirma ikirma ya gudu hmm. kuma ba saboda kowa ba saboda kai shi manzo Allah ce to yanzu menene masala na menene masalan ta ce ya rasulullah aminhu manzo Allah ina rokonka rokonka nake yi ina rokonka ya rasulullah ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haraba wa khafa an taqtula ya gudu yana tsoron ka kashe shi don shekara wurin 20 ga dukan kiyayya ikirma ke yi sai sa manzo Allah na zo ne shi manzo Allah ya mata me kike so ta tace amminhu ina son ko ya dawo ka amintar da shi kar wani ya tabe shi wani ya tabe shi Allahu akbar Allahu akbar shi manzo Allah ya ce ya ke matan ikrima ikirima amin na aminta da ikirima ba abin da zai samu ikirima kaga manzo Allah ya kai ya kawo kaga da daga nan ga kamar niye ce mijinki na fa kin manta bi ne yi ne kaga ya iya yayi mace ya ce kaza rana kaza yayi kaza rana amma ya ce ya kare huwa amin magana ya kare huwa amin to wanga wanga al'amarin annabawa kenan haka annabi yusuf ya ce ma yan wayensa la tathriba alaikum al ban zarge ku nuna muku lifufukan da ku kai. tunda yau kun gane magana ya kare duk abin da ikrima ya fa har ma manzon Allah ya ce ikrima duk inda ka same shi a kashe shi amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk kiyayya ikirman ga manzo Allah bai ce da matan shi kaza kaza ba shi matan ta doki hanya za ta bi ikirma ana tafiya to wani abubuwa sun faru kan wannan hanyar nan wanda yake da mu shigo da shi ciki akwai yaron da ta doki yaron yaron yaron su ne bawa ne cikin gidan to shine namiji ta ce to ya tanye ta cikin tafiya ana tafiya da aka kai saki hanya shine ne mai kwana da ita hmm, ya nemi dole a ya ga yanzu dai Ah, ba ta da inda za ta ba ta da inda za ta yi to she ta ga wurin nan in ta kyale in ta yi wasa za ta kiyaye iya kashe ta sai ta ce to inda muke gada mu je gaba kadan she ce to ba damuwa mu je gaba kadan ba damuwa mu je gaba kadan she ga wani kauye she ta yi iwu ta ce to ga wannan zai ci amana na she kauye aka kama shi aka daure she ta ci gaba da tafiya tana kai dab da teku ga ikirma na fama shi da kaftin jirgi suna gaddama kalmar shahada ban yi kalmar shahada ban yi she ta ce ya ikirima ta ce ya ikirima she ansa ta ce ikirima na zo ka ne abin da ya kawo ni annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama na je wurin manzo Allah ni da shi mun tattauna she sa ya ibn am qad ji'tuka min indi awsalin nas wa abarrin nas wa khairin nas na zo maka na fito wurin wanda yake cikin mutane gaba in ana neman zumunci ba wanda ya kai shi in ana neman mutum mai nagarta ba wanda ya kai shi in ana neman mai alheri ba wanda ya kai shi ikirima kai danwana ne sannan kuma kai mijina ne ina maka nasiya kaka kashe kanka inni ista'amantu laka muhammada inni ista'amantu laka muhammadan na ji wurin manzo Allah nayi magana da shi ya tabbatar min in ka dawo maka komai bai samun ka sai ce anti fa anti haza ke kika je gaban shi ki kai magana tace kwarai ya amince tace baka san shi bane ya amince ikirma na mamaki ya san matan shi kahura ce shi ikirma ya to shi to ikirma dama dama duyiqat alaihi duniya ta kunta ta bayan da zai sai bi matan shi suna dawowa kan hanya bayan Allah ana cikin tafiya ana cikin tafiya to suna hutawa da suka huta suka kafa tanti ka san mata da miji she nemi da ya yi tsunna da ita irin na na can can sai ta ce san ba ta da ya ce a <laughs> ke mata na ne ta ce eh yanzu na sayin ga ni musulma kai mushriki ne Allahu akbar ikin ba kai ka taba ni kuma ya kare ya ce a umma kim ni da ke ne kuma ta ce eh amma kai mushriki ne ba kai ka taba ni kuma kai sabon manzo Allah saka muku da alheri ya ce eh, to abin ya kai ya kawo kenan har suka kawo ka san makka da za su shigo maka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gabanin su shigo maka ka ji manzo Allah shi manzo ya tashi ya ce masa bai ya atikum ikrimatu bin abi jahal mu'minan muhajira fala tasubbu abahu fa inna sabbal mayyit yu'dhi al hayya wa la yablughu al mayyit Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam yace ya atikum ikrimatu bin abi jahal manzo Allah ya saya sabai na ji yau wani sako ne manzo Allah ce kirma na zuwa ko manzo Allah bai da ba a zo an ba manzo Allah labari ko kuma matan ta je ta ce za ta yi ta kira shi ba a'a manzo Allah Allah ya bashi labari ikirma na zuwa manzo Allah ce ikirma na zuwa kuma mu'minan muhajira ikirma na zuwa mu'minan billah zai yana dawowa ga zai yayi hijira sannan kuma mai imani da Allah amma ina rokonku ina rukon ku dama mun zauna Abuja da kowa na bayanin kafircin shi da ikirma ya musulunta ina so asiz zagin Abuja da gaban shi domin duk da kafiri mushriki ne zargin baban shi ya cutar da shi shi sa ina rokon ku na gama ku da ina saboda Allah la subu abahu ka ku zagi baban ikirma ku kyale shi domin in kuka zagi Abu Jahal ya mutu zai jin zagin wake cutuwa dan shi dan shi mumini ne Sabo wani na cin alfarman wani shi yasa magana ya kare ta subu a ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wanga magana manzo na gama wanga magana yana zama shiga ikirma ya bullo ga ikirma yana zuwa da ikirma ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da bullowar ikirma da bullowar ikirma saboda jin dadin ganin ikirma duba duba kafirci ikirman ga da diban albarka ikirman ga da irin cutar da ikirma ya cutar da musulmai ganin manzo Allah na ganin ikirma shi manzo Allah ya mike yana mikewa ikirma na zuwa shi manzo Allah ya riski ikirma ya bi da binsa shi rungume shi yana rungumansa ya ce marhaba marhaba marhaba ya kai ikirma ina maka marhaba ina maka marhaba ya kai ikirma ikirma na duban manzo Allah yana mamaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bayan da shi ikirima eh, har ma waɗansu da suka samu labarin ikirima ya shigo kasan makka akwai sabai da suka rika takuba domin sun san makiri ne ya yi komi matsala ce kan ku bari kafircin ya kare duk abin da ya zo da shi ya kare annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gamu da ikirima sai Ikirma ya zo wa jalasa yadda ya rasulillah ya zo ya zauna gaban annabi muhammad manzo Allah ya kawo shi shi sa sunna ne in kaga bako zuwa kun ga wani musoyin ka zuwa ba laifi bane ka tashi ka je ka tarbo shi tarbowa ba mai bane ba laifi bane mun gane ko ana tashi in an ga manya ko kaga aboki ko ga masoyi yana zuwa kana iya ka tashi ka tarbe shi manzo Allah na tashi ya je ya tarbi fatima shi yasa alqiyamu ilai mun gane ko shin nan ghair alqiyam la tashi ka je ka tarbo mutum ya bambanta da ka tashi in mutum na zuwa ka tashi ka siya kana jiran shi ya zo ya zauna ka zauna la wannan manzo Allah bai da wannan ba amma kamar yanda in muka ga yan wayen mu zuwa ko muka ga wani babba zuwa she mutane uku ko fudu su tashi da su tarbo shi ya tabbata cikin sunna ba laifi bane amma yana zuwa alkiyam haka makaranta ma ana iya eh, maluma na zuwa shiga ji alkiyam lokacin muna yara da an ji malam na zuwa shiga ji alkiyam she mu tashi muna sassaye muna sai she malam ya shigo yana haka haka <laughs> kai Allah duka ya saba sunna ba sani ba ya sa tashi ba tashi ma kowa amma ana tarbo ya je ka tarbo in ka kawo manzo Allah ya tarbi Fatima sannan kuma kamar da muka tabbatar ga Ikrima da Ikrima ya zauna gaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqal sai ce ya Muhammad shi ya fara magana sai ce ya Muhammad ya ce ya kai Muhammad sai ce ya Muhammad ya ce ya Muhammad in hadhi akhbaratni bi annaka ammantani ya ce wanga ta bani labari cewa ka amintar da ni komi bai samu na manzo Allah ya ce sadaqat fa anta amin yi gaskiya duk abin da kai ya kare magana ya kare sai ce to manzo Allah shikenan yanzu za mu yi fira ila ma tad'u ya Muhammad yace to yanzu ina son ka min bayani kan me kake da'awa ashe farkon nan ya rufe idon shi ne tunda baban shi na kiyayya shi ma yana kiyayya shi sa ana iya wallahi wanga magana ga wani bai ji ba bayanin shirka da an gafa wani ya riga ya rufe kunni shi da idon shi saboda wani bai ji wani yanzu haka ya rufe idon shi da kunnin shi ba wai ya ji maganan ba ne. a'a wani dan iska ya sa shi gaba shi sa bai saurara wanga magana ana iya rana ɗaya kawai in Allah ya ya shiryar ubangiji Allah ya dan bashi dama Allah subhanahu wataala ya dan ah, ya mai arzikin hidaya cikin minti dai ko minti biyu zai wani saurari wani bai ce kai na gane mutane gashi gaskiya suke fada Allahu akbar shi yasa ikrima duk kafircin shin nan baban shi yake kwaikwayo to yanzu ikirima na gaya da manzon Allah yanzu gani nan masai na ikirima ina son ji gaya min kan me kake da'awa kaji manzo Allah yayi da'awa 13 years ikirima ya ki bude kunni sheji shi manzo Allah ya ce ya ikirima ya kai ikirima ad'uka kiranka nike yi an tashhada an ilaha illallah ka shaida babu Allah da ya cancanci bauta shi Allah shi kare sannan ni kuma annabi Muhammad manzo Allah ne wa an tuqima sala wa an az zaka wa taf'al wa taf'al manzo Allah na karantawa yana bayani manzo Allah na karanta yana bayani yana bayani yana bayani sai ikrima yace ma da'auta illa ila haqq yace wallahi manzo Allah na tabbatar ba wani da'awan da kai shi gaskiya Allahu akbar wallahi don tunda na sanka yana da wahala kwarai mun cutar da kai muka maka muka maka muka maka ba wani ramuwa kullum magana alkhairi ke fita bakinka to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ikirma suna wanga magana sai manzo Allah eh, sai ya bayan da annabi Muhammad ya masa wanga magana sai yace ce kad kunta wallahi fina tad'u tad'u fina tad'u ila ma da'awta ilaihi wa anta asdaquna haditha yace abinda da make bani mamaki manzo Allah da zan kafa maka shaida tunda muka tashi gabanin ma ka zo ka zama manzon ga ba mai gaskiya da ya kai ka mu duka mu baki da ya. asdaquna haditha kafi mu kafi mu nagarta kafi mu gaskiya sai manzo Allah ya ce to ikirma yanzu me zaka ce yace ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah Allahu akbar sai ga ikirma yayi ya musulunta yanzu ikirma ya fita daga me ya fita mu'askarin kafirai ya koma mu'askarin muminai Allahu akbar Allahu akbar cikin lokaci kadan ikirma ya wanga kalma shi ce ya rasulullah sallallahu alaihi ya kai annabi muhammad allimni khayra shay yanzu bayan na musulunta ga ina roƙonka ka sanar da ni menene mafi alkhairi shi manzo Allah ya ce taqulu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasulu khayra shay Allahu akbar Allah ya ce in ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah to yafi komi duniya da lahira sai ya ce ya rasulullah thumma madha sannan me kuma sannan ya ce sannan kuma ka ce ushidullaha wa ushidu man hadara anni muslimun wa muhajirun wa mujahidun sai ikirma ya fadi igirma na fadi yana gamawa wanzu Allah na murna yana kallon ikirma sai annabi Muhammad ya ce ya ikirma la tas'alni al-yawma shay'an a'tihi ahadan illa a'taytuka illa a'taytuhu laka ikirma ka ganda nake zaune ga ba abin da zan ba wani in ka tambaye ni ba zan baka ba Allahu akbar wato manzo Allah da ga mai eh, kirma eh, kirma ina so ka sani zaman da muka yi ga ba abin da kake so ni manzo Allah ka tambaye ni ba zan baka ba to kaga in manzo Allah ya ce ma mutum tambaye ni ka san ba maganar wasa bane ko akwai wanda suka zo manzo Allah da su yi musulunci suka nemi su yi tambayan gabanin manzo Allah ya basu manzo Allah ya ce ban baku akwai wanda ya zo manzo Allah ah, ina jin kamar musailamatul kazzab kenan zai musulunta ya ce to ni na musulunta amma ni masayi nan ga ya kamata tafiyan da za yi gan san masayi na cikin tafiyan ya ma nan san masayi na wato manzo Allah ya kamata tunda kana jagoranci ya kamata mu duba jagorancin nan me muke da shi ciki wanga abin babban illa ne yanzu aka ya zama illa cikin tafiyan sunna tafiyan sunna kowa na fama fa kakaka shugabanci shugabanci duk masalolin tafiyan sunna ga shugabanci ne maza Allah ce misali mai kake nufi ya ce na yi kalmar shahada amma ina son bayan na yi kalmar shahada kabila muna da karfi ran da baka al'amuru ilaina maza Allah ya tashi shi doki itacen kwakwa ko sai itacen kwakwa ko maza Allah ce kaga itacen kwakwan ga ko shi karo ke ni ban baka Allahu akbar baka da komi in ka musulunta ka musulunta ma ka musulunta ka tai ka bani wuri to akwai wanda ana cikin tafiya shugabanci suke so hmm, ana tafiya yana yi kan shi tanadin shugabanci ya za yi ya yi wani styles ya za yi da dubarin ga muku shugabanni Allah Allah na bar a haife su jagorori ne ko mafi yawa ba san kansu ba shi sa kai da kake dabara ka zama shugaba na banza ne ba ka samu <laughs> eh ka tara mutane biyu uku a zauna ya za yi mu yi kafa kungiya in zama shugaba ka yi banza ka kare a banza ba ka samu ba ka samu sam sam jira ranan da Allah dai zabe ka ya fito maka ta inda baka zata ba amma dabara bar mu yi dabara yanda za yi ka aika za mun shiga gaba <laughs> wallahi kun juya bebe shi sa muna roƙon Allah jagorori mu Allah kiyaye mu su amin jagorori mu Allah kiyaye mu su amin wallahi Haji Umar Imam Haji Umar Imam ahlus sunna kowa ya masa shaida ko ran ade bai taba neman ya zama shugaban sunna ba su malam sun bi shi ana mika mai yana kiyawa ana mika mai duba an mika ma a fajara ya kiya an bi shi aka mika masa ya kiya aka mika ma wani ya kiya duba shugabancin sunan gafa shan da aka, aka yi mike-mike suka kiya aka takura su shek kamil su shek suka takura malam kai ne limamin mu ko kaki ko kaki so kaki kaso kai ne limamin mu sannan ya karbi amma yanzu ana tafiya samari sun tashi kowa da dabara ya za yi shi ya shiga gaba ka je ina na za ka da shi ka je ina na za ka da shi kana fama ma kana da matsala da waɗansu ma domin wannan shugabancin nan akwai wanda kai in ka hawo in ka zama shugaba ko wanda har a mutu ba su binka ka sani kuma shi sa wa'anga tunda Allah ya nada su mu yi hankuri mu bi su ga Sheikh Umar Imam Haj Umar Imam ga Sheikh Kamil mu bi su sannu a hankali mu bar abubuwan mu bar mu bar dokan matakin da ke nuna cewa kamar muna fama ya za yi su mutu mu zama jagorori bai da dadi bai da dadi mutum na jagoranci she kuna abubuwa kuna kuna dokan matakai ya kamar kuna Allah Allah su mutu shi ai shi ai shi yanzu don Allah dubai eh, eh, eh, Sheikh Usman wanda suke kusa da shi ya bayyana fili har shi ya gane duk fada da gaban nan duka baki da kujerar shi ne kuma bai mutu ba kuma ka ji in ba rashin adalci ba shi yasa muka ce in ba da adalci ba bai yi su da suke rigima da shin nan fa kowa kujeran baban shi yake zaune kai hmm. ba gani ba duk wanda suke zuwa wurin Sheikh Usman Sharutu suke faman su zama jagororin nan kowanne dayan su fa kujeran baban shi yake zaune kai baban shi na mutuwa shi ya zauna shi ma wanga baban shi na mutuwa ya zauna ko baka ba to yanzu in adalci ne ai shi ma shek Usman shi a kyale shi ko tunda ku ne kujerun babannin ku kuke zaune kai shi ma sha duba cikin danyi shi akwai jika akwai ni dan wanshi ran da mutu shi ma ku dan wanshi zauna kai Allahu akbar amma ku wanga ya fito kuma shi wan ya fito kauye wan ya fito kuna a'a kowa ya zauna kan kujeran baban shi shi ma yana da yan waye <laughs> shi ma yana da yan waye eh kowa zauna kan kujeran baban shi to shi sa Allah kiyaye mu koma kan karatun mu na'am ah, <laughs> ka abin da ban mamaki ne na rasul Allah kai kana zane kan kujeran ubanka kai ma kana zane kan kujeran ubanka amma kai ka ce ma wanga shi ba kai kana jiran shi ya mutu wai shi nashi kujeran a mai sari kai ma naka ai sari ko dai kai naka ba sari na kuma shi ba sari na nanga ba sari na na shan Usman shi za mai sari tun bai mutu ba ana raba <laughs> ana raba has ana raba tofi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kaga wanga ba magana mu bane amma duk magana adalci ya kai mun shiga ciki na so sun zage ni to amma ya zai <laughs> annabi muhammad ya ce ikrima ba abin da ka tambaye ni ba zan baka ba ko me ka tambaye ni ni manzo Allah na na baka to kaga lokacin nan tunda manzo Allah ya bude ma ikrima kofan tambaya wato manzo Allah kuma ya ce ba abin da ka tambaye ni ba zan baka ba ashe ba abin da ikirma in ya tambaya a manzala ba zai bashi ba ko to amma ka ji ikirma ya nemi shugabanci ne ya nemi shugabanci ne ya nemi kudi ya nemi bayan manzo Allah ya mutu shi ya zama jagora a'a shi ce ya rasulullah inni as'aluka an tastaghfira li kull adawa adaitukaha aw masir wada'tu fi aw maqam laqituka fi aw kalam qultuhu fi wajhik aw anta ghaib anhu yace manzo Allah tunda ka ce roke ka banda abinda zan roke ka abinda nake rokonka ne ka roki min gafara duk da na maka cikin shekara wurin sama da 20 ga sama da goma sha biyar za a tafi ga duka Allah manzo Allah na rokonka da tafiyan da na yi don maka kiyayya da inda na saya zo in cutar da kai da maganan da na yi na banza a kanka sawa'un kana nan ko baka nan yanzu haka nuna sai ganin son ka roki min gafara duka Allah ya sai min Allahu akbar hmm. manzo Allah ce ya ikrima la tas'aluni al-yawma shay'an u'tihi ahadan illa a'taytuhu laka ba abinda zaka tambaye ni yau ba zan baka ba ikrima ce to manzo Allah ni abin da nake ka ne bai roki shugabanci ba yace manzo Allah ka roki min gafara Allah ya yafe min duk wani adawan da na maka roki Allah gafara ya yafe min ka san du'a rokon addu'a manzo Allah mustajaba ce sannan yace bayan wannan duk tafiyan da nayi kai kawun da nayi wurin cutar da kai shi ma ka roki Allah ya yafe ni duk masayin da na siyan cutar da kai shi ma ka roki Allah ya yafe ni maganganu nayi magana kanka maganan da nayi kanka ban yayi bayani shi ma ina roko manzo Allah da na gaban ka da na baya duk manzo Allah ka roki Allah ya yafe ni shi manzo Allah ya bude bakin sa yace Allahumma ya Allah اغفر له كل adawatin."

na yafe mai ikrima ka yafe mai duka kenan shi manzo Allah ya ce ya ikirima ya ka gani ya ce raditu ya rasulullah ya ce manzo Allah ban don ga ban neman komi ya ishe ni sannan yace ce manzo Allah zan maka alkawari <laughs> ya ce manzo Allah zan maka alkawari yau ga tunda na musulunta duk kai kawun da nayi da ciyar wanda nayi da yan faman da nayi don in sare addini in yaki to manzan Allah zan ninka ninkin balinki wurin kuma jihadi na ciyar in taka fagen jihadi in taimaka ban kwana she na ga ubangiji Allah ya daga tutan addini musulunci Ya ce manzo Allah wanga shi alkawarin da na maka kenan babu shakka bayan Allah bayan mutuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai Abubakar ya yi jagoranci jagorancin da Abubakar yi yaki da za je da dama da yake ikirma jagora ne abubakar na sa shi jagoranci ya je ya ci nasara nan ya ci nasara nan ya ci nasara nan ya ci nasara nan za shi kasan sham ya komo abubakar ya ce je kasan sham amma ikirma zauna zan je in kawo maka dukiya ikirma na zaune abubakar ya bullo ya zo da dukiya mai yawa ikirma ya tambayi abubakar abubakar me ke ga ya ce kudi na kawo maka ganima da aka je yake ya ce ai ban bukatan ganima kudin da ni na tara ban gama ci ba abubakar wanga ci gaba da shi ina da kudi yanzu haka ina da dinari daidai 2000 dinar wanda zan fita da shi in taimaka fi sabilillah shi yasa murni da amrik gwada min ya zai abubakar ya ce sham shi fita ana kaiwa kasan sham shi yaki ta farki yarmuk yakin yarmuk aka fara yaki arna sun fi musulmai yawa shiga gaba cikin yakin nan hasari ne sosai ikirma na shiga wani irin mugun shiga sai khalid walid ya kira shi ce ikirma ina ji maka tsoro kun san Khalid ya san yaki ya san taka wanda in kai mutuwa ne shi yasa ikrima na wannan take taken shi ikiri yace ikrima zo zo baya ina rokonka kaga wanga taka wanga da kai ga strategically ka mutu ja da baya shi ya juya yace Khalid yace Khalid yakin Badar ina gaba yakin Uhud ina gaba yakin handak ina gaba duk lokacin da za a yaki manzon Allah ina gaba an zo a yaki tawagan Allah ina gaba she yau da za a yaki arna she baya ce dani ya Khalid Khalid kai kai imani haka ga kai da manzon Allah kun taka kun je gazawa barni wanga rana na ikirima ne wanga ranan ranan wane ne ranan ikirima ne Khalid ka barni ya taka ya shiga ya taka ya shiga aka yaki ba yakin wasa ba ikirima ya tsara ya fasa arna ya shiga ya tsara ya suka aka ci nasara amma ka a gama yakin na malam ga ikirima su uku kwance su uku ga duka fa sun taka rawan gani cikin kafirci amma wannan ranar nan dalilinsu ubangiji Allah ya kawo nasara harith ibn hisham ikrimatu ibn abi jahal wa ayyash ibn abi rabi'a wa'anga dukkan su baki daya arna ne suka zama musulmai ga suna suna sun ji ciwo suna tambayan musulmai lafiya aka ce an ce nasara she ikirma ya ce ma khalid inda nake kwancin gaba komi nake so ba ruwa nake so makoshin ya bushe ina neman ruwa in sha khalid ana fama fagen yaki wallahi duba in ana bayanin ruwa ya kamata malumma musulmi mutane bayanin yanda ruwa yake da da yanzu ba kamar yanzu wani ina noshin dokin shabo mm, mm, mm, ruwa da ana iya ruwa ya fi dinari sada ruwa ya fi wahalan samu kan dinari ga dinari amma ba ruwa aka yi fama aka debo ruwa ruwan sha kwankwara guda ne in ka riga kai haka guda ya kare an ba ikirima ikirima zai sha sai ga alharith ibn hisham shi ma yana cewa ruwa alma alma sai ikirima ya ce masu khalid ku kai ma alharith bin hisham na ga alamar ya fi ni neman wannan ruwan sai aka kai ma alharith bin hisham an kai alharith bin hisham fa shi ke cire murya yana cewa a bashi ruwa ruwan na kai dab da alharith ibn hisham sai ga ayyash ibn abi rabi'a shi ma yana cewa a bani ruwa shi alharith ibn hisham ya ce kai ruwan ga da nike nema fa ayyash ya fi ni neman ruwan a kai mai kan su kai wurin ayyash ana cewa ayyash ayyash ayyash ya cika ayyashi ya nemi ruwa ka aka mai ruwan ya cika sai suka ce tunda ayyashi ya cika bar mu komo mu alharith kan su komo alharith ya cika kan su komo ikirma kuma ya cika Allahu akbar su ukun duka ba wanda ya sha ruwa. hatta fagen yaki wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa yanda ikirma ya mutu kenan kasurgumin kafiri ya zo ya zama wato babban cikin babban mujahidi ya taka rawan gani cikin tafiyan addinin musulunci ya yi mutuwan shahada khalid bin walid khalid ibn walid maluma na bayani cewa khalid bin walid yana da wahala ya zidda hawaye irin wanda ko me ke faruwa akwai tausayi shirye shiru amma ya yi kuka yana da wahala amma ran da ikirma ya cika yana cikin magagen mutuwa haka khalid ya fadi kan gwiwansa yana kuka sai ga ikirma ya fadi ya mutu mata mujahida wa mata shahida wa mata mu'minan billah rahim Allahu ikrima rahim Allahu ikrima rahim Allahu ikrima kafiri arne ya zama mu'mini mujahidi hmm. shi sa kada mu ta ce ma mutum wanga wanga ah, malam bari an iya lamari ya sake hmm. eh an iya lamari ya sake billahi alazim kai ka zama wani abu shi ma ya zama wani abu daban bi ma'ana kai da kake ganin kanka ga kanan kana kan daidai a wayi gari Allah ya jarabce ka wanda gashi nan malam magana an tashi kansa malam sha'awayi gari ina tuni wata bauyin Allah za a daura aurenta ana cewa wanga kai wanga wanga karuwa ne ana ta bata ta bayan Allah aka daura aure bayan da aka daura aure ta zauna gidan aure lafiya lau ta yi mijinta biyayya mai kyau ta haifi mahaddacin alkur'ani wanda kuma suke ganin su ne mu ne kaza mu ne kaza ustaziya yaranta anti bui to ba gashi nan ba ba gashi nan ba ana doko ta karuwa ne wallahi karuwa ta tuba ta zauna tsakaninta da Allah wanda ga tanin da ake ganin ta ustaziya ustaziya ashe shegiyan kanta ne to shi sa muna roƙon ubangiji Allah duk sanda muka samu kanmu kan shari'a to roƙon Allah muke yi ubangiji Allah muna maka godiya da tabbatar da muka shari'a alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wanga sune sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ikrima kan manzon Allah ya mutu yana daga cikin jaddadu gaban manzon Allah ikrima ya taka rawan gani sosai yanzu don Allah baga baga wannan Abdullahi Bubai Busalulu ba eh ba yana bin manzo Allah har ma ana sallah ana komi da shi ba amma ashe kasur bin munafiki ne to amma ko ga ikrima ya mutu manzo Allah ya mutu yana yana ikrima na cikin waɗanda yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya yadda da su sabon manzo Allah duka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala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 Allahumma rda anna Allahumma rda anna wa anhum ajma'in ubangiji Allah ka yadda da mu ubangiji Allah ka yadda da mu su ubangiji Allah ka yadda da su Allah ka kara musu yadda Allah ce radiyallahu anhum wa radu an radiyallahu anhum Allah ya yadda da su ورضوا عن ثم سن يدد الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله أكبر أباي الله غامنا أتشكوان masallacin mu na darul hadith muna rokon Allah ya yi mu masallacin albarka ubangiji Allah ya yi mu masallacin sutura amin wato jama'an da ke tare da masallacin kenan gaba daya da waɗanda suke taimakon mu da waɗanda nisa da na kusa gaba daya kai da wasu masallatai yamma gaba daya duka ubangiji Allah saka mu kowa alkhairi masallaci yana daga cikin in masallaci yana daga cikin wato aikin masallaci yana daga cikin ayyukan da manzon Allah ya tabbatar duk wanda ya sa kudin shi cikin aikin masallaci an nuna sakayyan shine gida a cikin gidan aljanna mu yi aiki abinda muke roƙon Allah cikin aikin masallacin darul hadith da muke yi jami'ul taqwa ikhlasi Allah lullube aikin da ikhlasi Allah ya suturta mu ya rufa muna asiri ya kare mu ya sa albarka bayan Allah yanzu fitina muke sa masallacin muna sa masallacin fitila fitilan nan mun kirga don jiya ma na je don ban su mu yi kuskure na ce a bincika min sosai da aka bincika fitilun masallacin nan duka ya kama daidai dari kwaya daidai dari 100 kowane kwaya guda 200 ghana cedis 60 ciki kenan 60 out of 100 din nan kowane kwaya guda na da nawa 200 ghana cedis sannan 40 out of 100 din nan kuma kwaya guda na da 80 ghana cedis shi sa mun gama wanga karatu muna gama ku da Allahn da ya ba ku kudaden da ke hannunku Allahn da ya rufa muku asiri Allahn da ya azurta ku wato in da ka sai goma in da ka sai goma oh, barin fara da biyar in da ka sai biyar zanga-zanga nawa kenan in da ka sai biyar 1000 cities in da ka sai goma 2000 in da ka sai guda 200 ghana cities manyan kenan in da ka sai kwaya guda nawa 200 ghana cities in da ka sai biyar 1000 ghana cedis in da ka sai goma 2000 ghana cedis to ban sani wanda aka sai 60 shi nawa kenan calculate min shi ma amfani shi sa duba bangare in daki in 200 ne yi kokari a sa masallaci fitila ran da zaki shiga ramin kabarin ki a kunna miki fitila ranan da zamu shiga ramin kabari mu duk aikin gashi Allah ya zo da shi har ka tambaya wanga fasha she ya ce maka ana amaluka salih ni ne aikin ka na kwarai da Allah ya maida ni abin da ya maida ni ga eh 12000 Ghana cedis kenan wato inda aka sai 16 gaba daya 12000 Ghana cedis guda 200 biyar 1000 goma 2000 gaba daya 12000 120 million wanga wa ma zalika ala Allah bi aziz ya iya ya kaddara mutum guda ya ce malam fitilan da kake neman ga na dauki nauyi shi gaba da Allahu akbar bayan Allah muna ku gidan Allah ne yanzu haka in ka je ka duba wurin kwanan mu in ka duba wurin kwana na yanda na kawata shi wurin kwanan ka yanda ka kawata shi yanda kowa ya kawata wurin kwanansa to yanzu wanga gidan gidan wa muke maganan ga gidan Allah wanda in wanga gidan inda muka kawatan nan duka ko mun mutu komi bai zuwa muna ba wanda zai mutu a kawo mai ladan ya sa gado dakin shi ba wanda zai mutu a kawo mai ladan fitila da ya sa dakin shi amma na ransi da Allah duk wanda ya mutu shi ladan fitila ya biyo cikin ramin kabari Allahu akbar mm. da biyo ka da shi ramin kabari ka sai 200 ne a biyo ki da shi kin sai 200 a biyo ki da shi ka sai biyar a biyo ka da shi ka siya goma a biyo ka da shi duk iya gwargwado wanga bayani da muke muku ga muna muku bayani ne fi duniya wal akhira za ka samu ladan shi nan duniya sannan ka samu ladan shi kuma nan da ka koma lahira Allah ya haskaka muna ramin kabarin mu shi yasa muna kiran ku da murya na alkitabu was sunna darul hadith mu yi pop ba mu kare ba amma mun kusa pop nan kusan 90% an kare kenan she muka kuma fara zuwa da lamarin mai fitila mu haskaka masallacin za mu yi tafsiri a haskaka za yi sallan juma'a a haskaka za yi hutuba a haskaka za yi hikba a haskaka tafsirin mata a haskaka a haskaka duka baki daya wallahi in kai tawassuli da wanga aikin bukatan kai biya duniya ran da ka shiga ramin kabari duba she ka fi jin dadin ramin kabarinka da duk wani rayuwar da ka yi duniya baki daya insha Allah shi sa kullun za mu roke ku muna roƙon ku da sunan Allah ku taimaka mana fi sabilillah ubangiji Allah ya taimaka muku mai sayan guda 200 biyar thousand goma 2000 sannan kuma inda ka sai duka wato 12,000 sannan 80 ghana da sannan kuma shi kuma ina jin in an gama duka 3,200 to wanga shi ne abin da ya zo wanga lokaci ubangiji Allah biya muku bukatunku Allah nake roko Allah nake roko ya haramta huskokinku game da barin wutan jahannama gobe kiyama duk wanda da su wanga aikin Allah Allah kai ne Allah ka haramta huskokin mu duka baki daya da wanda suka taimakan da wanda ba su iya sun taimakan ba da wanda suke kuka cikin zuciyarsu inda Allah ya ba su kudi da sun taimaka Allah ka haramta huskokin mu duka baki daya game da barin wutan jahannama ubangiji Allah muna tawassuli da wanga aikin ga akwai masu neman haihuwa akwai masu neman lafiya akwai masu neman rufin asiri akwai masu neman ubangiji Allah ya fiye musu akwai masu neman wani daukaka cikin wani al'amari akwai masu nema akwai masu nema akwai masu nema kai gaba mu muna neman gidan aljanna to Allah muna tawassuli da wanga aikin ubangiji Allah ka biya muna bukatar mu nan duniya da lahira yaran mu ka sa zama haddatan alkur'ani ubangiji Allah ka sa ranar tashi alkiyama kowanne dayan mu mahaddaci guda na sai gaban shi akwai gidan da ba mahaddaci guda bane ka gan shi baba kwaya ɗaya mahaddata guda uku gaban shi wannan karanta wannan karanta ana daga su ba su yawa shi cikin jannatul firdaus tamma bayan Allah aiki ne in ka gabatar da aiki nan to shi ka samu sakayyanka ranan tashin alkiyama muna roƙon ubangiji Allah ya lullube aikinmu da ikhlasi اللهم اغفر لعبدك الشيخ توفيق وارفع درجته في العليين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام دار الحديث makarantarmu تمو darul دار next week duk wanda ɗansa ke darul hadith yake karatu to next week rana alhamis ko da safe karfe goma muna da pta meeting in an ce PTA meeting iyayen yaran kenan duka ake son ku hadu darul hadis ba oh, alhamis ga dama ya riga ya wuce sabon alhamis kenan shi sa muna gayyatan dukkan ku baki daya ku zo ku ga yanda lamarin karatun yake wallahi lamarin karatu Allah ya sa albarka Sheikh Tawfik Allah mai albarka wato namu ke ga ustaz ba wanda ya rasu ba Sheikh Tawfik Karami kenan ustaz eh, eh. Eh, yayi kokari kwarai in ka hau kaga sarin karatun da ake idarul hadith to ya kamata ka mai addu'a da Malam Abdul Latif da Mr. Usman headmaster Darul Hadith kenan wallahi she kun ga aikin da wannan bayan Allah ke yi cikin makarantar Darul Hadith ni kaina in na zo makarantar shan rasa wanga makarantar mun kenan ko ba shi bane Allahu akbar in ka zo bangaren in ka zo bangaren karatun larabci larabcin da yaron ke yi kai kanka in yaron ka na ciki she ka je gida kana girgiza kai kana ce a ah, a ah, dole dole dole sannan suku kuma dama ba mu so mu yaba kanmu suku ne amma na cikin cikin municipal ga duk baki daya 1 2 3 muna ciki ba mu taba fita cikin number 3 ba na municipal ina ba mu taba fita ba amma dukkan ga baki daya aikin Allah ne ba mu bane shi sa Allah sa albarka ko kuma Allah saka muku da alkhairi Allahumma ighfir li 'abdika shaykh tawfik warfa' darajatahu fil illiyin Allahumma ighfir li jami'i mautal muslimin الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم أرنا الحق حق arina اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه منا الدعاء ناجم مني قباتر أما زام ساكي كما شيخ حاج عمر إمام Haji Umar Imam Ubangiji Allah ka jagoranci na'ibinsa a Sheikh Muhammad Kamil shi ma Allah ka masa jagoranci duk matsalolin da ake samu cikin tafiyar sunna Ubangiji Allah ka muna maganin shi Ubangiji Allah ka maganin shi kullum muna gaya muku jagorori mu ga su kenan kai samari ne kai dattijo ne kai yaro ne kai babba ne na mace liman duka jagoran mu guda ne hajumar imam Allahu akbar tun daga yaron da aka haife shi yau har mai shekara 90 in akwai shi ai suna nan dukkan su jagoran mu na hajumar Umar Imam ba ya nemi bane mu da kanmu yana zaman zaman shi muka je muka bashi shi yasa wani neman cokon shi duk bai taso ba bai ce kowa ya zo ya cokon shi ba kuma ma in akwai mai chalk da zai saya bayan shi ga Sheikh Muhammad Kamil Muhammad Allahu Akbar sai sa mun gama ku da Allah mu zauna lafiya kullun na cewa liman yana shugabancin shiga yaushe aka kare ma ba kare ba fa nan akwai kananan magana nan akwai kananan magana nan akwai kananan magana shi kuma ku je ku kawo mana sabo saboda Allah mun gama ku da Allah mun gama ku da Allah ku bar su gama lafiya duk wanda Allah ya rubuta cikin lauhil mahfuz ya zama shugaba eh ya zama shugaba duk wanda Allah bai rubuta lauhil mahfuz ya zama shugaba ba malam gajiyan banza kake yi aikin juha kake yi eh, aikin juha za ka yi shi maganan karshe kenan yayi yawo za shi tara abin nan makircin mata ya rubuta ya rubuta ya rubuta ya rubuta makircin mata duka ya kare cikin buk ya rika buk haka ya zo da shi wata na mace ya zo shan ruwa ya iske mace bakin rijiya ya tambaye ta tambaye shi johan na kafto ya ce na je duniya ne makircin mata na rubuta ta ce na yake ya ce gashi nan ta ce juwa ni ma zan yan karanta ta ce ce mata kwarai ai makircin kuri she mika mata da ta karbi ka mata mata ilahi mutane Allah ka gan da ni da kai ne ka karbi ka duba ka ga me nake ciki da ta karbi ko duba bata yi ba she ta jefa cikin rijiya she ta ce ha juwa zan tambaye ka wanga makircin ka zana <laughs> shi yasa aikin juwa za ka yi